Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da wannan lokaci a yau zan yi bidiyo ne haɗi da shawara ga ko holders ganin yadda mutane suke ta zuwa suna watsar da kuɗinsu wajen siyan wasu project project da ake listing akan ko blockchain to wannan a yau zan yi bidiyo ne cewar wani project ya kamata ko holders ya siya ya kuma yi holding nashi ko ya trading insha Allah ku kasance da ni a cikin wannan bidiyo zan yi nuni ga kan su wa'innan project din insha Allah to kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa da za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora sannan kuma ina mai sanar da 'yan uwa minus da sauran masu bibiya na akan wannan channel cewar akwai class da za mu buɗe wanda mafi yawanci akwai yan uwa wanda iyakacin harkar mining suka sani amma ita harkar crypto ya kamata a ce sun santa ba kuma su santa ba wannan yake sawa ko da mutum ya sami wani alheri ne a cikin mining ko wani abu idan ya je ya nemi wani ya saida mishi to ba kowa ne yake tsayawa tsakanin da Allah ya yi mutum abu ba wani za ma su raba daidai da shi da mai abun amma bai sani ba sabida ya san bai san wannan harkar ba to ya kamata mutane su koyi ita wannan harka su kuma santa sannan kuma su ci gaba da mining ɗinsu domin kuwa sanin harka shi zai fi taimakawa mutane to shi ne nake sanar da mutane wannan class da zamu yi zai koyar da mutane yadda za su trading da yadda za su je siya dala su fi to fi su canza kuɗin su ya koma banki su sawo kuɗi daga bankin su zuwa exchange da yadda za su buɗe exchange da duk dai wani al'amura da ya shafi wannan harka hasali kuma a wannan class ɗin akwai signal wacce za mu riƙa badawa insha Allahu to ga mai buƙatar shiga shi wannan class namu da za mu buɗe zai iya tuntuɓe mu ta whatsapp number mu 08061381686 sai ita number ta biyu 081 60 22 sai 7181 number farko ita ce dai 0806138166 kada a manta to ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan bidiyo insha Allah to yanzu zamu fara da zamu tafi kan browser ta cikin ita MetaMask to sai mu zo mu taba ga browser ɗin yanzu zan yi nuni akan wasu project project wanda ya kamata a ce yan uwa sun mallake su sun jiye insha Allah yanzu yanzu to mu ya shigo browser sai ya taɓa haka yanzu fara da akwai wani kai mai suna LRG swap sabida akwai inda zan nuna yanzu shine yake da sauki kuma ake kyautata zaton zai yi abin arziki insha Allah to shi wannan LRG swap idan mu ya shigo browser sai rubuta haka gashi nan Mati ya rubuta wannan rubutun gashi https www.lrgswap.finance gashi nan Mati ya rubuta sai ya zo ya taɓa shi zai kawo shi ciki haka. Idan ya kama idan ya zo ka ga nan ba ko ba ne a wajen sai ka mai da shi ya zama ko. Bayan ka mai da shi sai ka taɓa connect. Yanzu wannan zai da mutum zai sayi wannan LRG ɗin kenan. domin yana cikin kwai da ya mata mutane su mallaka ba ka je ka dinga sa ka akan wasu inda za su dinga kwashe maka ko ba sai mu zo ya taba mai tamax to ba mu tattauna mai tamax bank wato gashi nan bai riga connection ba bane na suke ne yeah too daren shi aka tayar da ciki na sai mu zo mu taba mu jawo ƙasa eh, wato muke zo ƙasa zai gani inda aka rubuta trade now sai mu ce ta trade na ɗin nan to bayan mutum ya taɓa shi ya taɓa trade now zai kashi cikin yadda zai je ya ta wato ga shi nan ya shigo da mu wajen ga shi LFG ɗin kenan ga kuma ko to a yanzu mutum idan ya je sa ko guda ɗaya misali akan wannan LFG ɗin bari mu san mu kwatanta ga shi na yanzu mun gwada da ko ɗaya to idan mutum ya sa ko ɗaya ga shi nan zai samu wannan LFG swap ɗin zai sami wannan coin ɗin na LFG coin ɗin guda ɗari da sha takwas a ko ɗaya to kuma mutane su san cewar shi ko na shi token in dai na swap ne ko na exchange to gaskiya mafi yawanci dai sukan yi abin arziki kuma sukan ba da kuɗi yanzu misali kamar coin na shadow swap wasu sun sami alkhairi da shi sosai kuma alhamdulillahi ya bai wa mutane kuɗi wa'inda suka siye shi tun da farko wanda kuma har yanzu za ka iya ka siya coin na shadow swap ya kuma baka alkhairi yanzu kamar shi wannan in mutum ya zo ya haka to abin da mutum zai yi kawai sai ya zo ya taba sai ya jawo ƙasa haka sai mutum ya zo idan siya zai yanzu ba mu da koɗin available to misali abin da nake da shi yanzu mu ce 0.2 na da 0.03 ne yanzu misali na sa 0.01 to bari gani ga nawa zan samu to duk abin da zan samu a yanzu da 0.01 zan samu 1.19 to dama na riga na siye shi idan na juya shi yanzu koma sama haka za ku ga wanda na siya wato gashi in na sa in na taɓa max gashi ne yanzu da na taɓa max za ku ga wanda na siya kun ga adadin amount wanda na siya na siya guda ɗari biyar da wani abu to insha Allah yanzu wannan guda ɗari biyar da wani abun gashi duka bai karasa ko biyar ba to mutane yana kyau su mallaki wannan token din insha Allah za a samu alkhairi da shi to bayan yanzu mun gama da wannan ita a cikin LFG swap din a yanzu shi ne na ba shawara mutane su mallake shi yawwa duk wa'innan sauran wa'inda ake zuwa da su dinnan mutane su dan kiyaye musu gaskiya don za mu disconnect duk in mutum ya zo ya yi wani abu a nan ya dinga disconnecting na nan wajen in ka taɓa kai yi disconnecting shi sai mu ce taɓa disconnect ɗin shi to yanzu za mu fita sai mutum za mu kuma kan ita wannan za mu je kan asirin suwa kun ɗin su mai cikin zuwa sai mutum zo ya ba na sai je sace da mafi yawan mutane ma sun san su yi wajen san kai na sun so domin mutum ya cire wannan adres na LG Tom wani talla ne ya ɗan fita min yanzu. Yawwa. Yanzu dai bari na fita na da dawowa cikin ita wannan MetaMask ɗin waɗansu Yanzu za mu shiga cikin ice cream swap ne. kuɗin ta ita ma ya kamata shi ya mallake shi ko da babu yawa insha Allah amma a cikin ice suwa yawwa wani kira ne ɗan shigo wayan shine ya abun nan to in mutum ya zo haka sai ya taɓa ya rubuta ice cream ice cream swap dot com to idan mutum ya rubuta wannan sai ya taɓa kawai ya tafi zai kai cikin ice cream swap to haka shadow swap ita ma mutum ya je ya samu ya ɗan mallaki shi wannan tukan tukan nasu da shi na ice cream swap da kuma na shi wannan shadow din. yawa na yi mistake ne ban sa r ɗin ba yawa to gashi na yanzu dan na sake rubuta abin nan na yi mistake wajen rubuta shi wato yanzu ga shi nan zai buɗe ni ne na mistake wajen typing error na samu to duka wannan coin na swap swap ina yanzu sun ɗan fi wancan na farko LFG sun tsada to in mutum ya shigo cikin ice cream shop ya gan shi akan price ne to zai mai da shi kan ko to ga ko nan sai mutum ya riga mai da shi kan shi sai mutum ya connecting ya je kan trade yawa to shi nan mutum ya taba sai mu taho ƙasa ga inda aka rubuta shi ma trade now sai mutum ya shiga zai kai shi can inda mutum zai yi suwafi. Yauwa to ga shi ma kana shigowa zaka ga askirim ga kuma shi ko a sama. Sai mutum ya taɓa adadin ko da zai siya a nan sai ya zo ya swafi yanzu na askirim su amma ka siya na ko ɗaya za ka samu guda uku ne da wani abu bari mu gwada na ko ɗaya mu gani. Yauwa to ga shi nan za mu samu 3.5 a kan ko ɗaya. To gaskiya wa'innan to ko kantin su ne wa'inda mutanenmu ya kamata su mallaka. ba wai su dinga siyan shitcoin na kan ko ba saboda yawanci project na shitcoin din na kan ko yawanci gaskiya ba masu kyau bane ba su da wani aminci lalatattu ne kawai da an abin nan suke kwashe kuɗin mutane kawai su awon gaba da shi to wannan kenan sai mutum sai kuma daga wannan sai mutum ya je ya samu mallaki shadow swap ko kaɗan kaɗan ne mutum ya samu ya ɗan mallake su insha Allah to za a samu alkhairi nan da zuwa wani lokaci to yanzu sai mu je duk dai ka kuma da ku dinga disconnecting duk abin da mutum ya yi to yanzu za mu je mu rubuta na shadow swap shi ma to shi ma ga abin da mutum zai rubuta na shadow swap dot syz sai mutum ya taɓa shi zai kai shi cikin swap ɗin nasu wato ga shadow swap in ma sai mutum ya connect duk dai abin kusan mutum ya yi ɗaya a daya ma duk zai fahimce da zai saura sauran inda ya san abin da zai rubuta sai mutum ya taɓa ya connecting da metamax to bayan mutum ya connecting sai ya taho kasa shi ma idan mutum ya taba ya connecting sai ya zo ya taho kasa ga trade sai mutum ya taba trade din shi shadow swap yanzu shi ma dan tafi amma a baya gaskiya mutane wanda ka siya da na ga dan sau ya yi baya kaɗan amma dai bai koma yadda aka san shi tun da farko ba yawa to network ne dan amma yawa to gashi nan yanzu shi ma za mu ga ga shadow swap a sama ga ko sai mutum ya mai da ko ya zama a sama shi kan shi yanzu bana tunanin ka na ko ɗaya za ka samu shadow swap din nan guda biyar yanzu mu sa mu gani to yanzu gashi. okay ok to gashi nan ya yi ma gaskiya ko a yanzu mutane za su iya su shige shi gashi shi nan kuma 5.7 a ko ɗaya to mutane gashi nan dai shawara zai iya mallakar shi saboda a kwanan a ɗan bai wuce kwana biyu ba ka sa ko ɗaya bai wuce ka samu kwaya uku ba to kada dai mutane su manta su danna mana subscribe sannan su danna mana ƙararrawa da za su samu sababbin bidiyo mu da zarar mun ɗora kuma magana class din mu nambobin da muka faɗa a farko duk mai buƙata sai ya tuntube mu ta wa'innan nambobi insha Allah ta kuma a dinga gama a dinga yin disconnect din a duk wata swap da kaje kai swap kai swap ka dinga disconnect ko da a cikin trust wallet ne